hatta wanda kake da sabani da shi karka manta duk alkhairin sai zama shari kake kallo wannan bai daga cikin ladabi na ilimi eh, ladabi na ilimi shine duk waɗannan ɗabi'u din suna da muhimmanci manzon Allah fa da yazo ba ce mana ko ya zo ya koya mana aqida ce kadai ko tauhidi ba cewa innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq ga hadisin a cikin sahiha hadisi na 45 ni an aiko ni ne don da karantar da ku kyawawan ɗabi'u ka ji maganar kyawawan ɗabi'u yau saboda rashin ɗabi'a almajirin ilimi ɗan shekara sha takwas sai kalli dattijan malami ɗan shekara saba'in ko tamanin sai tsine masa ina za mu je da haka mu fa mun tashi a yarinta in dai ka samu tarbiyya gaban iyayenka abokin wanka ma baka kallon gidansa ka ce yayi karya abokin wanka ma yayanka ne duk sai dai ka ce yayan muhammadu yayan musa duk abokin wa ma wa ne ba wanda ya samu tarbiyya ta malamai na kwarai zai kalli abokin wansa ya ce masa karya kake yi to yau yaro dan shekara sha takwas idan ya dirka a kan shugabannin musulmai yan shekara tamanin akan matsalar da babu aya ma ba hadisi sai dauki kowa mutumin banza ne kuma a haka sai mu ce bautan Allah muke wani Allah kake bautawa da haka wanne addinin musulunci baya rabuwa ba a raba shi da ladabi don annabi ya ce ai kushi ma don ya cika mana kyawawan dabi'u ne annabi iya da kunya annabi iya da mutunta mutane iya da gaskiya iya da amana iya da haƙuri iya da yaƙini yana da kyautatawa a cikin lafazi da yake wa mutane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka walakin kunu rabbaniyina bima kuntum da abin da kuka kasance allimunar kitaba kuke ilmantar da mutane na littafi a yanzu in mu ne sai a ce qur'ani waɗanda suka rigaye mu a yahudu wa nasara sai a ce a taura da linjila so da haka ba karantarwa kaɗai ba mu zama rabbaniyai masu tarbiyyar mutane a koya wa almajirai yin azumin nafila a koya musu rinsa gani a koya musu zaben kalmomi idan suna magana wanda ko sun saba da wani daɗin lafazin zai sa abokin sabanin ya fahimci cewa gaskiya ce a bakinsu in aka koya ɗalibai cin mutuncin dattawa ba za a fahimci gaskiya a wurinsu ba kuma wannan ilimin ba zai zama mai albarka ba yasa dole ana karantarwa sai da ilimi sai da ladabi duk inda za ka je ka zauna a majalisi da babu ladabi to asara ake koya maka Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya gyara ladubban mu gaba daya ya gyara halayen mu abubuwa da muke da daidai a ladabin karantarwa Allah ya tabbatar da mu a kai wanda muka kuskure gaba daya al'umma Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa amma dai muhimmin abu shine yadda ake koyar da ladabi tsaftatacce a zaure duk abin da bai saba shari'a ba sai an ɗauko shi a zo ana karantar da shi a majalis na ilimi tukunna ilimin ya yi albarka in ba haka ba yanzu ilimin sai koma kamar karatun jarida ne ko dictionary Allah ta'ala ya kare mu daga wannan